a yayin da aikin tantance jerin sunayen mutanen da shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisar dattawa a matsayin ministoci ke ci gaba da gudana a jihar gombe kuwa dattawan jihar ne da kuma matasa suka bayyana goyon bayansu wa hajjiya amina ibrahim matasan sun yi jerin gwano don nuna goyon bayansu mu mun tabbatar da goyon bayan mu solidarity mu wa amina kamar yadda muka tabbatar ita da jihar gombe ne muna so mu a duniya muna goyon bayan ta ɗari bisa kuma mun yi mun yi witnessing irin abubuwan da ta zo ta yi a jihar gombe da irin contribution da ta bayar mun zo mu gaya ma wa iyayen ƙasa ne cewa mu muna goyon bayanta kuma muna yau godiya wa jana Muhammadu Buhari da ya ɗebo mutane tsaftatattu irin Amina wanda za ta wakilci jihar Gombe a ministoci. Wannan dalili sa muka fito muka yi tattaki daga stadium na mu nuna wa duniya cewa mu kishin gombe muke saboda haka duk abun da zai ciyar da gombe gaba muna gabansa shine muka kawo wannan gida mai albarka muka zo mu nuna mu mu da goyon bayanmu ga wannan gida mai martaba da a isar mana da godiya da wannan mukami da aka bawa 'yarmu 'yar gombe assalamu alaikum su kuwa dattawan sun gudanar da taro ne a ɗakin gudanar da taro na amina ibrahim da farko dai ga yarima abdullahi sarkin bai muna godiya ta musamman ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari a cikin tunaninsa ya zaɓi mutane 'yan najeriya ƙwararru wanda suka isa su ministoci a gwamnatinsa a cikin wannan ƙwararrun 'yan najeriya akwai yarmu amina ya sarkin fulani marigayi dr ilma muhammad shi kuwa sarkin gabas ɗin gombe alhaji hamisu ya gida muhammad ya bayyana hajiya amina ibrahim da cewa ba mu taɓa samun mata mai halin maza ba irin hajiya amina wanda ta bauta wa gombe tsakaninta da allah ba kuma gombe kaɗai ba najeriya ma gaba ɗaya wanda shi ne sanadin da allah ya sa ya ɗaukaka ta duniya ya santa ba don wani abu ba don aikinta saboda haka alhamdulillah muna kuma goyon bayanta a 100% abdulwahab muhammad muryar amurka daga gombe a nigeria